kaga kudin ke kana kana miki ita lallai mun kusan mutuwa ne wannan shine babban abin da ni niwuya na wannan gurgori take nuna mana kawai ajalin mu amma ba wani murna ake yi ba ba wata addu'a ake ba inda musulunci ne na muharram ko safar ko rabiul awwal ya kama sai mu ce Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله a wannan shi ba ganin shi ake ba Allah mai kima da kuka yi samu dace a wancan sati mana cikin ya yi na amalu ya yi na amalu in ja a kun kun bi na ba'in fata bayyanu an tufi mu kauman bi jahalatin fasus bi hu alama fa'antun na dini mai ɗauki sababin na hayan da fasarar hayan da kuma su matsaloli suke cin ayan musamman matsalar tasabbut neman tabbaci duk wanda ya kawo mana magana ba za mu karɓa ba sai mun nemi tabbas haka magana ta ji take ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tabbas da ya tura Khalid ibn al-Walid dangane da wali ibn Uqba abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba da khalid ibn al-walid je tabbata ce ai musulmai ne ba su yi ba shi kuma al-walid ibn uqba ibn abi mu'ayyib yace sun yi ridda sun kusa su shi ma to kaga irin wannan ayan lalle al'ummar mu suna da buƙatar su yi aiki da ita duk wanda zai kawo mana labari sai mun tabbata karka ce ai malam wani ne fada malam wani kuma ba zai bin ƙarya ba a'a Allah ya yi yayi wallazina amanu indai kai mu'mini ne in ja kun kun bi fata fatabayyin wata fata fatadabbat kanka ce amma dan wani ba zai mun ƙarya ai abu kai ba zai ƙarya wallahi zai yi karya. a ai malam murtala ba zai mun ƙarya wallahi zai yi karya. ga sahabi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sun ta za tare shi kuma sai kika man za su ka ka ka ya ya ya sai warawa kuma mai kunni ne faɗi gaskiya sai canja magana a ga sahabi ne amma kuma gashi abin da ya fito ta gurin shi ba daidai ba don dai har sahabi abin da ya fito ta gurin shi ba daidai ba to kaga ni ya fi cancanta ne to sannan muka ɗauki misalai na tasabbut na malaman hadisi a malaman hadisi su suka fi bin diddigi wannan aya mun dauki abubakar da yake bin diddigi a lokacin da aka tambaye shi gadon kaka ke bai sani bai ta koma sai ta tambayi mutane da sai tambayi mutane aka samu sahabbai biyu suka tabbatar mai an samu mugira bin shu'ba yace yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ta sudusi dai da shida yace hal ma aka gairu akwai wani zai sake tabbatar min haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta sudusi dai da shida sai muhammad bin maslama ya tabbatar mai ga umar shi ma yana tasabbut lokacin da aka ce abu sa'id al-khudri yace mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana neman izini a gidan mutum su uku ne sun an ma izini ka shiga ba ma izini ba sai warawara umar yake sai ka kawo min hujja sai ka kawo min tabbas ko kuma ka san yadda zan maka ga wannan tasabbu ga alikun abi talib shi in aka gaya mai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ka rantsi shi sai ina ina rantsar da mutane sai ka rantsi ya alladhina amanu ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to ga sahabbai nan da suke bin kokkofi hadisi ɗaya ka samu mutum zai tafiyan wata akan hadisi ɗaya tak ga abu ayyub al-ansari ya tafi zuwa gurin uqubatu ibn amir zuwa misra da ya haɗu da shi sai ce haddithna ma sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sitr al-muslim ina hada ga Allah ka ga mun hadisin da kaji da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen musulmi ya rufa madan wani asiri lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghayruka kamar mu biyu ne kawai muka ji hadisin amma ina son ji shi ne daga gurinka falamma hu da aka gaya ma abu ayyub al-ansari rakiba abu ayyub rahilatahu wa sarafa aidan ila al-madina kawai sai ya kawo abin hawa sai goma madina abin nema ya samu kaji akan hadisi sai tak yayi tafiya sannan kuma ana gaya mai hadisin ko abinci ko shan ruwa ko a sauke kaya babu kawai sai dawo da wannan malin yake cewa sa'id musayyib yace in kuntu la asiru al ayyama wal layali fi talab al hadith al wahid sa'id musayyib yana yana tafiye tafiye ranaku masu yawa dan neman hadisi dai tak ga kissan shuba da kuka karanta daga kufa aka ce ya yi makka daga makka aka ce yi madina daga madina ya yi misra duk dai akan hadisi ne kuma abin neman ke samu ya gada cewa hadisin ta wannan hanyar ba shi da inganci ya allazina amanu ja'akum fatikum bi fata bayyanu to lallai duk wanda zai ce wani yayi zina ba maganar sika ne?" wani yayi zina ko yara yan mata suna zina in ka faɗi wannan sai ka zo ka tabbatar shaidu hudu in baka tabbatar da shaidu hudu ba kai mutumin banza ne a za a ma bulala tamanin tamanin wani yayi waƙi. kowa da ɗan liwaɗi ne kai haka kawai sika ke fata mutum ya yi liwaɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji sai ka kawo shedu baka kawo shedu ba sa ma bulala tamanin musulunci ba bukatar yaɗa jita-jita to ko ma mutum ya faɗa ba ruwanka min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni ta bar abin da babu ruwanka to kaga mu kuma yanzu komai da ruwanmu ne suna wani magani to ya kamata lallai ya ladina amanu in ja'akum amma nan fa Allah yana magana da mu'minai ne in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ku nemi tabbas an tufimu qauman bi jahalatin saboda kar ku fada mutane da jahilci ba ku san me ya faru ba fatubbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari akan abin da kuka aikata kuna masu nadama ce inna lillahi ba mu sani ba ai ba mu san al'amarin ba to sai Allah mai jima da kuka yake ga masa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa alamu ran karanta mana hannu واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن إن الله حبب إليكم الإيمان وبينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وانا آية تبقوي أتين سورة الهجرات هذا آية تبقوي أبدأت بقوي بقوي لك سامو هنا دمان يمنشي مدنا لون الله يحلي تتمي بقوي قصي بقوي ranakun sati ma bakwai in ka je makka in za ka yi tsawafi ma bakwai ake yi sa'ayi ba dai tafiya tsakanin safa da marwa bakwai jifa tsakonkwani bakwai bakwai ake yi in an maka haihuwa ranar bakwai ake aƙiƙa to ga shirin abubuwa bakwai bakwai akwai sirrin dai da Allah ya sa bakwai bakwai suke da yawa ce to wannan aya a wannan suran man ka duba wannan ayan tana tattare da matsaloli masu yawa Allah ce wa alamu ayyuha sahaba ku sani cewa anna fikum rasulullah a cikin ku fa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayin tana tabbatar mana da isbat risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi waye shi rasulullah manzon Allah ne dan aikin Allah to tunda haka ne kaga Allah yana mai wahayi abin da yake faruwa ce in ma ka faɗi ba daidai ba kana faɗa Allah yana iya nuna mai cewa wannan fa makareci ne da wannan abin da karanta mana al musalihin kisan ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik wallahi inda zai zauna a gaban wani inda ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam an yi shirga mai ƙarya ya san yadda zai fita amma sai yanzu wannan manzon Allah ne yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kawai sai Allah ya saukar da wahayi cewa ƙarya yake yi aisha radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi fita baki baki ul sai ta bi sai kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawa, sai ta yi gaggawa sai ta zo ta yi likimu a daki sai na ga wani bugudu ke ce ko ke a ba ne to ki gaya min gaskiya ko Allah daga saman bako ya gaya min wa alamu anna fikum rasulullah ku sani cewa akwai man manzon Allah to anan ya sa rasula rasula anna fikum rasulallahi mananan sai kace ce fikum jar wal majrur fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in sai ka sa shi shine khabaru anna kenan mana tafiyar magana wa alamu anna rasulallahi fikum wa alamu anna to daman anna mai aikinta tansibu al-mubtada to kaga anna rasulullahi fikum shine takdirin magana ku sani cewa fa lalle Allah manzon Allah yana cikin ku to kaga Allah yana tabbatar mana da risalatun nabi sallallahu alaihi wasallam risala shi manzo ne da Allah wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi Allah yace manzan shi ne ya allazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula kaga yana tabbatar mana shi waye shi manzo ne wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda shi waye shi manzo ne wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kaga rusul manzanni yan uwan sun wuce kuma sai Allah ce to Muhammadun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan abin da yake nuna mana shine ni imani da shi tunda shi dan aikin Allah ne ni imani da shi mu girmama shi mu ji sunnar shi tunda shi dan aikin Allah ne kaga abin da ya kawo mana kenan daga gurin Allah ne yana da cewa man yuti rasula to faqad ata Allah wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ya ma Allah ne to ka gan ka bari kama Allah ne wa alamu anna fikum rasulullah ku sani fa cewa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ku kuma Allah yana mai wahayi to saboda haka fala taqulul batil kar ku faɗi magana da take ba daidai ba fa inna Allah yukhbiruhu bil hal kana faɗin ba daidai ba to Allah zai gaya mai cewa ga gaskiyar magana to sai Allah ce law yuti'ukum inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana muku biyayya fi kathirin min al'amri cikin mafi yawancin al'amari kaga nan sai ka ce mafi yawa mana akwai shawarar da sahabbai za su bayar mana kaɗan kenan domin sai fi kathirin mafi yawanci da na muku biyayya la'anittum yani fin fil anati menene al'anat shine al-jahal al'anat al al'adar al'ism da kun fada cikin wahala la'anittum wanda ya zo a can ƙarshen suratu a tauba a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, ma anittum abinda zai wahalar da ku yana girmama ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam. sai da na muku biyayya fi kathirin min al'amri cikin mafi yawancin al'amara la'anittum da kun shiga wahala kaga yanzu da ya biyayya cikin magana alwalid ibn uqba ibn abi mu'ayyid sannan ya tura sahabbai aka je aka fafata to da sun shiga wahala da za su kashe mutumin da ya kasance ya ce la ilaha illallah kuma mumini ne gangare imani sai zama kamar usaba bin zaidin eh kaga da ya soki mutum kuma mutum ya ce la ilaha illallah ya soke shi kuma ya kashe shi sannan sai ya za ka yi da la ilaha illallah shi ta zo ranar kiyama ya rasulullah roƙa mun gafara daga ya shiga damuwa ke sai na ce ya zaka yi da la'ila illallah shi in ta zo ranar kiyama ce ya rasulullah roƙa mun gafara ce wallahi ya buri ma da bai musulunta ba sai bayan da wannan aika aika walau yudhiukum fi kathirin min al-amri la'anittum an gane la'anittum da kun wahala to amma kaga kenan shashin ra'ayoyinku ba duka ba kenan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karba sannan kuma mu sake duba Allah ya ce law yuti'ukum bai ce law ata'akum ina bambanci kenan law ata'akum kaga da ya riga ya wuce amma tun da abin ba wai an gama ba bane continuously ne law yuti'ukum sai kawo shi bilafdil istiqbal inda yana muku biyayya fi kafirin min al'amri يعني في كثير مما عند لهم من الآراء والأهواء كون في يكارا عند أن الله صلى الله عليه وسلم يكارا تداشم كل شيء بتشم دهمواتي وأنا كاتلا يكتب في كثير من الأمر مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع آرائهم إلى الخطأ بتدكم رأيكم دك كل كوري بديعة آه. في كثير ke kenan akwai kalil kenan wanda kira in daidai ke to wannan ayi sai ya nuna mana ta'lim ta'limun hasan karantarwa mai kyau wa ta'dibun jamil fi bab at yau da kuma lokacin magana ka yi magana wanda take daidai da daidai daga ce duk mutane sun hallaka a duk mutane sun hallaka to kai ne ka fi su hallaka ke duk mutane sun zama iska a inna lillahi wa inna hadda limamin ma na yinka ne amma zai ce shege liman a uzu billahi shi ga ya ba ruwan shi sai cikin wannan magana zai fara shi ba ruwan shi to kaga na akwai ladabi na takhafu na magana zance sannan isharatu ila taswibi ra'ayi ba'dihim wanda za su kawo shawara mai kyau Allah mai jima da kuka nuna cewa maganar su tana kan daidai ke to law yuqiukum fi kathirin min al-amri la'anittum inda yana bin mafi yawancin ra'ayinsu da sun shiga wahala to kare kenan har yanzu a nan Allah yana zargin me kenan yana zargin yawa kamar mun yi wannan karatu ga kuma ya sake dawo mana nan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati fi aktharuhum la yaqilun a can Allah ya zargi yawa a nan ma Allah ya sake zargin me yawa mana kaɗan ɗin dan dai shine mai albarka ce to sai Allah ce walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikumul imana ya sanya muku imani san imani a cikin zukatanku mara kenan sahabbai akwai masu imani gargariya walakin Allah habbaba ilaikumul iman Allah mai nima ɗaukaka ya sanya muku san imani ya ne ƙarrabar imana ila ba'dikum mana Allah mai kuma ya kusanto da imani gare ku habbaba ilaikumul imana kaga wannan daga alhubbu ne sai ka ce habbaba sai zama an yi tabu'ifi eh tabu'if shine a saba wasali guda ɗaya sai a ƙara shi zai zama guda biyu ke kamar ƙarra farra kaga an sanya mai shadda ne an sanya mata an sanya tashdidi shadda ƙarra to nan kaga a ce habbaba harufan guda biyu zai aka maimaita su A habba, dama yana da yana da shaddan shaibu to sai aka sake ƙara wata ba walakin Allah habbaba ilaykumul imana sai da Allah ya sanya muku san imani wa zayyanahu abu na biyu wa zayyanahu fi qulubikum sannan kuma Allah ya muku ado na imani a zukatanku to don nan mu gane cewa kenan ado kala kala ne akwai ado na zahiri ya bari adama kuru zinatakum inda kulli masjidin zina na tsumma ke sannan kuma akwai wani ado na ciki na zuciya ke walakin Allah bai ilaykum kuma imana sai ce wa zayyana fi qulubikum akwai ado na gangan jiki sannan kuma akwai ado na zuciya to na zuciyar nan komai ya bi zuciya ya bi kifafi yanzu muna sa kifafi eh wannan tifafi to sannan kuma akwai wani tufafi na ciki na zuciya wa libasu taqwa zalika khair tifafi na tsoron Allah ka sanya lillibe maka zuciya Allah shi yafi alkhairi ko da ka tafi tsarara ma kana da imani tsoron Allah to kai ne kai ne wani abu Allah sai baka dai cikakken tufafi ga kanan sai ga kanan to mutane za mu dauke ka kai baka da mu. amma gurin Allah kuma ashe kai ne to kaga akwai ado na gangan jiki ka duba mace dai za ta sa wani abu nan hmm? ta sa wani abu nan a koma su sai ka samu ta mulmulka hmm? ko baturiya ce ba ko baturiya ya ga nan tinta yawwa ya hoda hoda nan nan ba haka sai ga nan ya bambanta da asalin fuskar nata hmm? nan ma sai a zo a sa wani abu gashi nan dai nan shi ma sai a zo a sa wani abu to kaga duka wannan ado ne na gangan jiki to amma asalin ado na zuciya ba kaga wannan shine asali wa zayyanahu fi qulubikum da wannan yake zuwa Allahumma zayyin Allahumma habbib ilaina al-iman Allahumma habbib ilaina al-iman da yake wa zayyinu fi qulubina ka kawata shi a cikin zukatanmu sannan wa karraha ilaykum al-kufra tunda an kawo imani kishiyar imani shine ne kafirci wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun a cikin ku akwai kafir sai ka fara gabatar da shi to me uslubu uslubul qur'an na wajen gabatar da kafiri a nan a kan mumini imalamai suka ce sun fi mu yawa lura da cewa sun fi yawa to sai Allah ya fara gabatar da su fa kafirun wa minkum mu'min yan kaɗan ɗin ne masu imani to wa karraha ilaykumul kufra Allah kuma ya sanya muku kiyaman kaga can habbaba anan kuma me karraha da wannan in ka duba kalman habbaba kishiyan karraha ne in ka duba kishiyan al alkubur ne da wannan kaga akwai uslubu tibaq abin da ake cewa tibaq a haɗa maka kalima da kishiyarta sannan kuma har yanzu ka ɗauki jumlan gaba ɗaya walakin Allah habbaba ilaykum al-imana da yake na wazayyanahu fi qulubikum kaga wannan jumla ce to wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ita ma jumla ce to wannan jumlan kishiyar wannan jumlan to sai zama muqabala ce a ran larabi suna ce mata al-muqabala amma kalima da kalma habbaba kishiyar mai karraha al'iman kishiyar mai alkufur to zaban kalma da kalma ka ɗauka ya zama aftiba kuma shi wannan ƙorani ga shi na rubutu misali fadin allah mai girma ɗaukaka tabaraka allazi bi da almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta daga wal hayata almaut kishiyar mai alhaya kaifa tafkuruna billahi wa kuntum amwatan kaifa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وما خلق الذكر والأنثى كذا الذكر شيني كيشيا الأنثى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فقال للرجال بيتي وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر قال قل بيتي كثر نصيبا مفروضا yana nan barkafi a qur'ani sai ka duba ne attiba fil qur'ani kari zai baka littafi ne su kutin fa wa karaha ilaykum kuma kufr Allah ya sa muku kiyaman kafirci don yana ga cikin imani ka kiyamaci kafirci kamar yadda cikin hadisin Anas cikin sai Bukhari da sai Muslim salatun man kunna fihi wajada na halawatar iman abubuwa uku duk wanda ya same su ya samu test na imani an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma idan ce ka fi san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a duniya ko zai ce har matan shi kai mata kuma ai ba ta nan ya zama ka fi san Allah da manzon Allah in ma ka kawo to mata ta to ma'ana baka da imani ba ke sannan wa an yuhibbal mar'a ka so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba dan komai kake son shi ba sai dan Allah to kaga wannan imanin ya jawo maka haka ke sannan abu na uku shine ka kyamaci koma kafirci wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan sannan ka kyamaci koma kafirci bayan Allah ya samar da kai kamar yadda kake kyaman ka koma ko a tura ka cikin wuta ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر Allah ya karhanta muku kafirci wal fusuqa da kuma fasikanci wal isyana sannan kuma da me saban Allah to kaga da an an yi abafi akan abubuwa kamar haka akwai al kufur sannan al fusuq al fusuq shine ne kenan fasikanci a ah, me shi a fasikancin da larabci kenan shine al khuruj an ta'a fita daga da'a shine ne sannan shi fusuq din yana nan martaba martaba tunda anan an haɗa shi da kafirci me ake nufi kenan al-khuruj anil had fita daga haddi don ya zama jinsin kafirci ne to alfisku fisqu nan ya zama al akbar fasikanci kashi biyu ne akwai babba akwai karami babban shi ne wanda zai fitar da mutum daga musulunci Shi ne na kafirci ke kamar da anan kaga Allah ya hada su guda biyu wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal to kaga kafirci da fasikanci don lokaci aka samu Allah yana fassara kafirci da fasikanci ne ko fasikanci a fassara shi da kafirci in ka dauki aya suratul baqara aya cikin suratu al-kahf وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كاجنا كان من الكافرين هذا لما كين كافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ما معنى ففسق يعني فكفر يا كافر تيانك سننك تقول ayoyin munafukai za ka ji Allah yana fassara su da fasikai sannan kuma fasikan nan su ne kafirai ka ɗauki suratul munafiqun ka gani ta gwada wannan ka'idar za ta fita a wa zai fitar mana da ka'idar ka'idar fasikai kafirai ce Allah ya ce ittakhadhu aymanahum aha jundatan fasaddu an sabilillah إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أجل باقي بلتنت ما كافرين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وهل هو أن تجوي شاف فدم الله بإجماع ربك وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ba dai an ce su zo sun ce ba za su zo ba to ko ma ka roƙa musu ko baka roƙa musu ba lan yafi Allahu lahum inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin kaga ta an ce musu kafare nan kuma an ce musu fasikai don dai al-fiqhul akbar to daidai da daidai suke da kuma kisar su a cikin suratul tauba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi kafaru sai ce wa matu wa hum fasiqun kaga alfisqu anan fasikanci wanda yake babban ne to amma dauke shi fasikanci wanda bai kai kafirci ba mana shine al-khuruj anil haddi mutum ya fita daga haddi ga gurin da Allah ya iyakance maka sai ka ketare sai mutum ya ce ai a masallatan da ake tahajjudi ai ana zina شو كاجم يا دمواتنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجهدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاتحون دون ذلك فاسقين معنا سوى بيأكيد الحيادة أما براك شيء كافري كي كمان كشيء من كافري جو جو من سوى نيني بجيو من ليبي ما شيئا سيئا مثلا لكن تهجي ana zina sai kuma sai ka ce ai fasiki ne kuma fasiki ai Allah ce kafiri ne sai ka kafirta shi to kaga laifinka ya fi nashi rona kenan fasikancin ya danganta wani irin aiki mutum yayi to irin gurin da za a tura shi ke wa karraha ilaykum al-kufra wal Futuqa, wal isyan al isyan yani al mukhalafa don sahabbai za ka samu ko kadan ba sa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ce manzan Allah ya ce shi ke nan gama da wani Allah ke cewa ayoyin gado da ya kare kayo kawo ayoyin gado sai ce mai tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'ti illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin to Allah ya sa masahabbai kyamatan mai al-isyan sabo in dai manzon Allah ya yi abu kawai an gama sallallahu alaihi wasallam ba sa so ko ka da ka musu tawili ko kuma ka ka musu kabli da bani a manzon Allah ya shi kenan kawai kamar yanzu Abdullahi ibn Umar baya so ka ce mai manzon Allah ya yi sa me ce maka manzon Allah ya sannan kuma ka ce to ai babanka babanka yana ganin ai ai ba za a yi ba to a ah, to in babana ya ce ba za a yi ba manzon Allah ya maganin wa za ka dauka ya ce magana Allah ce kom anni ta shi gaba da wuri sai ya kore shi a gurin ba sa san wani wata wata in dai an kawo musu annan sallah salam ya shi ke kai ba ma sai an ce musu ku yi ba in dai sun ga manzan Allah sallah salam ya yi shi nan an gama an gama ko wani suka ji sautin manzan Allah sallah salam? an gama kai ba ma su ji sautin shi ba su ji sautin dan aiken shi an gama dan aiken manzan Allah sallah salam. Inda mai shela ya shela kamar yadda ake a da kamu yanzu mun zama da kikai ne eh, a da aka samu shela ake yi kowa tabbatar mai amma zuwa mun koma sai latsalazai a ina a waya yau saboda mun kasalallu ne hmm? kawai sai ka yi dandadanne kawai sai ka cilla mai zai na amerika kawai fit sai ka ga message ya kai wannan abin sihiri ne koya ce a ah, zamani ne kai baka waye bane to dan shela yakan samu ya shela don a yanzu ne kaga su in kawai inda a whatsapp kawai za a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana daukan hutu a whatsapp shi kenan an gaba inda ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamah al-mutawwirun an gaba kowa zai daina amma mu yanzu yaya ba kowa hoton shi yake tura ba ka tura wannan hadisin ga mutum nawa zai ma zai biyayya eh? ce ai ka san abin ya zama ai nation wide worldwide ne kowa sai da hoton shi menene menene kabli da ba dai da ma ta bai ba wa karra ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan duk abin da yake na kafirci ne kaga suna kyaman shi duk abin da yake na fasikanci ne kaga suna kyaba duk abin da yake na saban Allah ne al-mukhalafa ke to sai Allah ce ulaika wa'annan sahabban as-sabituna ala dinihim wanda suke tabbatattu akan addininsu ula'ika waɗannan da suke da imani wanda Allah ya tabbatar musu da imani a zukatansu kuma ya musu adan imani kaga sahabbai yawanci adan tsimma ba su da shi tsimma wani mutum za ka samu kawai a cikinsu su kwarjan ɗaya kawai ke da shi wani mayafi kawai yake da shi guda ɗaya laisa lahu illa thawbun wahid tufafi ɗaya tak yake da shi kamar ka duba zuciyan fa akwai imani masha Allah da Allah ya kawata imani a cikin zukatansu to ula'ika humur rashidu wannan fa su ne wanda ke shiryayyu to kana buƙatar shiryayye to lallai sai wanda ya kasance ne da imani a zuciya da wannan kaga wa zayyanahu fi qulubikum in ka duba wata addu'a ta 62 a hisnul muslim addu'a ce cikin sallah ma mafi yawanci ba ma lura da ita Allahumma bi ilmikal ghaib وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك وأسألك كبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ودقنيك في اللهم زينا يا الله كمان أدو بزينة الإيمان كأن باكا روكا كري دكا مغبالي اللهم زينا يا الله كمان أدو بزينة الإيمان waj'alna hudatan muhtadin to ga wannan addu'ar za ta sake sanya ka kai maka bilayin sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum yanzu zuciyar nan tana da wasu ayyuka masu yawa a can ayar da ta gabata innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa kaga ulaiikal ladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa zuciya tana dauke da tsoron Allah ne sannan zuciya kuma tana dauke da me ado na imani to ga abubuwa guda ashirin da zuciya take dauke da shi maganar zuciya kuma magana ce mai muhimmanci yanzu ka duba wannan littafin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani at-Tuffah al-Iraqiyya fi التحفة العراقية في الأعمال القلبية نا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونبقى أن شما سلسلة أعمال القلوب أيوكا زوجيا يوكا زوجيا تنا أيوكا ديواكي kama zan ɗan kawo maka waɗansu kaman guda ashirin wanda wannan mun yi karatun shi a wannan ramadan da ya wuce ke wannan ramadan gaba ɗaya ramadan ɗin akan shi muka ta magana har zuwa ɗaya ramadan ya ƙare to zuciya walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum kaga akwai at-tazayyun kenan ado na imani zuciya za ta iya kasuwa kashi kashi akwai alqalbu salim zuciya kubatacciya kubutacciyar zuciya ita ce wanda Allah yake so ka je da ita gaban shi a kuma wallahi yawanci ba ma damuwa da hasken zuciya mun fi damuwa da me gangan jiki sai ga mutum yana ta shafo shafo wai shi yana so ya haske zai ga yana ta siyan mayuka wai dai kawai shi fuskan shi ta haske shi kenan to fuskan ka ta yi haske gobe kiyama kuma an je gaban Allah ta yi baka wulik me aka yi kenan to kaga abin bai yi ba amma mu dinga damuwa da zuciya zuciya akwai yau mai layan fa'o malin wala banun illa man aka Allah bi kalbin salim salim zuciya ku bata ciya to sannan kuma akwai alkalbul mayyit matacciyar zuciya sannan kuma akwai alkalbul marid zuciyar da take dauke da ciwo wannan ciwon kuma ko da ka je asibiti wallahi ba da kaiya cuta na munafurci wani asibiti za ka je a warkar da kai babu yanzu abin da muke bukata shine zuciya da take da imani zuciya da take da tsoron Allah ulaika allazina imtahana Allah qulubahum littaqwa ajar anan kuma walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum to ga siffofin agurguje, siffa ta farko akwai al'inaba al'inaba zuciyar da take yawan komawa ga Allah حين التي أغذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الإنابة أبو نبي من هذا السلامة زوجي أكو بتجيا لما يكون أتيو سنة شوى سلامة سلامة إيه تولنا السلامة أنا مسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim zuciya batacciya daga hasada zuciya batacciya daga gaba kaga mutum kawai baka mai komai ba kaje yana jin ka dan dai ko Allah ya baka ilimi ko kuma ku eh ɗaliban ilimi ne amma kuma dai kai ka ɗan fishi haskawa kaɗan sai ka je na jin ka ko kai kana jin haushin shi ko kuma dai kai ɗan kasuwa ne yau Allah ya dan haskaka maka kudinka ya fi nashi sai ka ji kawai mutum ya kullace ka ko babu gurin masu karfi su ma ka duba wannan kawai ya fi wannan karfi sai ka ji kawai wannan yana jin gaban eh, ko wancan ta fi wancan kyau ko mulkin wannan ya fi sai ka ji kawai mutum ya kullace ka inna lillahi wa inna ilaihi raji to akwai assalama kuta illa man atallaha bi qalbin salim zuciya ta uku akwai al-tumanina nutsuwa zuciya da tsatsiya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kaga ala bi dhikrillah tatma'innul qulub to zuciya ba ta samu nutsuwa ba fato lalle ka dawo ka lizinci zikiri abu na hudu akwai alwajib alwajib shine kaduwa kawai ka ji zuciyarka ta fara karkar karkar kar shine yaushe an ce ma dan Allah ka bari innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum yau kaga wannan innamal mu'minuna shi ma yana buƙatar mu darasi akan shi musamman za mu zo mu samu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum to innamal mu'minuna ya qur'ani ya Allah yake ce abin sani mu'mine kawai ga abin da za su yi to kaga ba na cikin nan ni ba mu'mini bane in an ce dan Allah ka bari ce wallahi ba zan bari ba dan Allah kai hakuri ce wallahi wallahi tallahi ai na riga na yaran zuwa wallahi ni ba zan yi kafara to ya kai iya da shi inda ka ce dan Allah ka bari baka ji jikin shi ya fara ce a to tunda an hana ni da Allah shi ke to kawai tafi ka bar shi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت kaga كذا الوجل كده ya kamata lalle ni ma an ce min dan Allah in bari ko dan Allah kai haƙuri shi na ka ce min dan Allah shi ke da ma mutum ya ce dan Allah ka yawa ce wallahi ni wallahi tallahi ba zan yi ba billahi allazi ya ka ya sa ah, ah, ah, oh. tun daga sama har ƙasa ya ce wallahi shi ba zai ba to akwai alhidaya shiriya Allah yake cewa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda imani da Allah Allah zai shirar da zuciyar shi kaga wannan siffofi ne na zuciya ba. to yanzu guda biyar ke wanne kake da shi Al'ina ba kana da shi zuciyarka tana yawan koma ga Allah assalama akumanina na nawa nan na uku alwajir Ina ce dan Allah bari ya zuciyarka take tana kadawa ko tana sake tunzirewa ne akwai alhidaya akwai alkhushu a gaggauce alkhushu tsoron Allah ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم أكوي قلب الخاشع أنا نظرت شيء روقا ينا نيمان ترين الله الله كترين من قلب لا يخشع ذوتي نباتا قرآن يا الله أكوي الرب الرب دورة ذوتي دورة تدمدم تزونا تشيب تشيب كينا أكوي التقوى أبو نتقوى akwai at-tahara tsarki na zuciya akwai al-ikhbar shi ma nau'i ne na yawan komawa ga Allah na sha ɗaya akwai as-sakina yawa kusan tumanina ne amma akwai bambanci wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani sannan akwai shi kanshi imanin sannan kuma akwai al-hubbu walakin Allah habbaba ilaykumul iman sannan kuma akwai at-ta'aqqulu me at-ta'aqqulu zuciya mai hankali yau zuciya ta bata da hankali zaka fi ka tobara ne kawai at-ta'aqqulu afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya'qiluna biha wannan guda goma sha nawa kenan sha hudu in ana rubuta daidai akwai at-tadabburu tadabburi afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha akwai al'ilmu siffa ce ta zuciya akwai a samu ji oke ba kunne ne yake ji ke zuciya ce take ji akwai a tabsiru ko a tabassuru gani zai ka ga wani abu a hannunka misali in kana zafin kai ce ga wayar nan tana hannunka ce da Allah ku duba mun waya ta tana ina ko ga ki a hannunka da Allah ina na yadda ki ne kuma sai a shiga na ta duba shi a to ai ga kin a hannunka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ba ido bane mai gani zuciya akwai alfiqhu fahimta zuciya ce mai fahimta akwai kuma at-tazayyun ado walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyinu wa zayyanahu fi qulubikum shine addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma zayyinna bi zinati al-iman waj'alna hudatan muhtadin to kaga wannan ayan kenan in kace zaka shiga cikin a'malul qulub wa zayyanahu fi qulubikum in ka shiga zuciya za ka samu maganan ba zai kare da wuri ba to wannan da suka sufati da wannan sufofin suka daidaitu akan hanya madaidaiciya suka yi ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah mai gima ɗaukaka <coughs> sai yake musu kyakkyawan yabo sai yake ce musu fadlan min Allah wa ni'ma ai inna Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya sanya muku san imani a zukatanku kuma ya karhanta muku kyamata muku abubuwa guda uku su ne mai da mai alkufra wal wal isyan to lalle wannan ni'ima ce babba fadlan min Allah wa ni'ima da kuma ni'ima daga gurin Allah har ya sanya kuka zama mu'mini wallahu alimun hakimun lalle Allah alimun bi kulli al-umuri al-hadithah wal mustaqbala duk abin da zai faru Allah masani ne sannan kuma hakimun fi tadbiri shu'uni khalqihi mana me yawan hikima ne da shi shirya mana alamar mu wa fi aqwalihi wa af'alihi wa shar'ihi wa qadrihi a cikin maganganun Allah ka samu akwai hikima matuka a cikin ayyukan shi ma haka ka duba da yasa sammai guda bakwai kasai ma sai aka sai ta guda bakwai kuma ka duba wajen hikima sai zama saman ba mu taba gano wani ginshiki ba amma dai ka duba masallaci kamar wannan ginshikai nawa to kar a saba na ga me zai faru eh me zai faru amma ka duba sama da kaurinta da fadinta da hikiman Allah da kudurar Allah babu abin da ya tokare ta daga mu ko da dakin sai a ce sai an kawo me tokara sai ga duka gurin ya cika da me to kai wannan akwai hikima namu babu amma na Allah yaushe aka sa tokar aka ta tokari ta wallahu alimun hakim lalle wannan ayoyin guda biyu akwai ko in ka hada da wancan akwai istinbabat da malami a nan yana sati mai zuwa kenan muka shigo insha Allah sai mu dauki wayansu daga cikin ma yustafadu min al-aya musamman wannan tafsiri yana tafsiri masha Allah da fadi fadi at-tafsir al-munir fil aqidati wash-shari'ati wal-manhaji daga samu masha Allah tafsirin yana tafiya da fiqhul waqi' fata Allah mai kima da kuka datar da mu fi dole اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصارنا وقوتنا ما أهتنا وجعل الواحد منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك شكرا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله 哎，你们。